Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. a wajen ofishinsa riyad al-shababi mayaki na zaratan sojojin iraki ya buɗe shafinsa na facebook a cikin wayarsa yana nuna wa ɗan jarida wani matashi saye da farar riga fuskansa a fusace yana cewar wannan ɗan uwana ne al-shababi ya ci gaba da bayani sai ya ɗora yatsarsa a ka tamkar bindiga yana cewa ƙungiyar da'ish ko kuma is ita ce ta kashe masa ɗan uwansa mai shekaru 21 da haihuwa. da suke jiran manyan hafsoshi don kewayawa a wata ziyarar nasarar kwace birnin mosul alshababi ya ce ba a kwace birnin kwata-kwata ba amma dai ana gab da yin hakan an yi rashe-rashe a bangarori biyu a cikin watanni takwas is kuma ta yi shekaru uku tana rike tana rike da ikon wannan birnin kana an samu hare-hare babu kakkautawa tsakanin shekaru goma don haka wannan babban nasarar da ke zuwa za a iya cewa ana cikin bakin ciki maimakon murna a cikin ziyarar nasarar kwace birnin mosul mamban zaratan sojojin najaf bataliya kanal sa'id badar katam ya ce ko shakka babu mun nasarar kwace birnin mosul amma dai idan ka waiwaya zaka ga an lalata ko ina har ma masallacin alnuri mosque an lalata ginin masallacin da kuma inda ake sallah a shekarar 2014 ne shugaban kungiyar is abubakar al-baghdadi ya ayyana kansa a matsayin shugaban musulmi a cikin wannan masallacin amma duk da haka kuma sun kare sun lalata masallacin mutumin da ake ganin zai iya zama dan kungiyar is muhammad hamza khan yana nan yana huskanta shari'an aikata laifi a nan amurka a ranar 4 ga watan oktoban shekarar 2014 ne hukumomi suka kama kan da dan shekaru 19 a filin saukan jirage na kasa da kasa a chicago tare da wasu 'yan uwansa guda biyu za su dauki jirgi zuwa vienna kana su doshi kasar turkiya wannan kungiyar isis mai kokarin faɗaɗa harkokinta tana yaudaran dubban matasa masu sha'awar yi mata yaƙi a siriya da iraki kan haifafen amurka ne kuma mahaifinsa mazaunin nan amurka ne ya ɗauki aniyar shiga wannan ƙungiyar isis kuma bayi da niyyar dawowa amurka an sallami yar uwarsa da ƙaninsa mai shekaru goma sha shida ba tare da yi musu shari'a ba amma ban da kan ma'aikatar lauyan gwamnati tana zargin kan da laifin ba da taimako na kayan aiki ga ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje bisa ga wannan zargin zai iya huskantar hukuncin zama gidan yari shekaru ashirin waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a wani yunkuri da ake ganin garan bawul a fadar vatican a jiya asabar papa roman francis ya sa wani ya maye gurbin wani babban dattijon katolika mai kula da sashen rukunan jama'an da kuma shugaban wato shine kuma shugaban kula da binciken batutuwa waɗanda suka shafi cin zarafin jima'i kadina gerard mola mai shekaru shekaru mai shekaru 69 ya shugabanci wannan sashen kula da rukunan mujama'an shekaru biyar Papa Roma ya nada wani babban limamin cocin ɗan ƙasar Spain, Archbishop louis Laderia Fera mai shekaru saba'in 73 a kan wannan mukamin. Mula ya fito karara ya bayyana rashin gamsuwarsa ga wannan mataki wadda Paparoma ya ɗauka na kawo sauyi a tsarin ayyukan Katolika, wanda kuma mujama'ar za ta iya yin marhaba ga duk mabiyanta. Hakan kuma na nuni cewa waɗanda suka taɓa aure suka bari za su iya ɗerewa akan wannan mukamin. a baya dai mula ya sha suka game da yadda ya tafiyar da batun cin zarafi na jima'i wadda aka shafa wa mujami'ar katolika shugabannin duniya na da da na yanzu sun halarci makoki da taron karrama tsohon shugaban kasar jamus marigayi halman ko a birnin strasbourg na ƙasar faransa shugaban da ake masa jinjina game da haɗa kan gabashi da kuma yammacin jamus a shekarar 1990 Cole ya mutu a ranar 16 ga watan Yuni yana da shekaru 87. Shi ne kuma shugaban farko da aka fara karramawa tare da shirya buki a Majalisar Dokokin Tarayyar Turai a Strasbourg. Shugaban wato shugabanni da dama da suka halarci wannan makoki sun hada ne da shugaban jamus angela merkel da shugaban faransa emmanuel macron da prime minister birtaniya theresa may da tsohon shugaban amurka bill clinton a cikin waɗanda suka kai ta'aziyya ga iyalan cole duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba a kiranyen da mazaɓar sanata mai Milaya ke son masa ne. To yanzu ana iya cewa masu jefa kura'a sun fara sanin su kenan ko kuma demokaradiyya ce ta fara aiki ga dangadan. Domin ko idan har hakan ta tabbata ko ma bata tabbata ba wannan dai shine karo na biyu da wata mazaɓa ta yunkurin yi wa zaɓen shugabanta kiranye domin ko gobe litini ne idan Allah ya kai mu. hukumar zaben najeriya za ta gudanar tantance mutanen yankin jihar kogi ta kudu da ke kokarin dawo da sanatan su gida A kan wannan batu ne wakilinmu na abuja ya tattauna da mai magana da hukumar zaɓe aliyu bello akan duk wani abu da ke nasaba da yadda ake gudanar da wannan kiranye to da yake gobe hukumar ta riga ta ajiye a ranar za ta tantance sa hannun masu neman aiwa sanatan nasu wannan kiranye nasir ya fara tambayan aliyu ne shin mutane nawa ake bukata domin sake wannan zaɓe ya tabbata. Abin da hukumar zaɓe ta ce za ta yi shi ne. fito da tanade-tanade da aka yi waɗanda za a bi don a tantance ɗin. Alabi shi daga za a bayyana ga cewa za a je mazaɓar a tantance da dukkan kuma irin abin da sharɗi a doka ta sadara. Daga nan idan aka tantance sai wani mataki za a ɗauka na gaba. Kadan aka tantance kuma aka gamsu cewar adadin waɗanda aka tantance ɗin ya kai a gudanar da zaɓen kiranye shi kenan sai a tafi a tsaye da rana a gudanar da shi wannan ƙuri'ar kiranye ɗin. kuma abin da mutane za su fahimta shine daga ranar da aka karbi wannan wato korafi fetishin kenan yanzu ranar za a kammala bisa doron doka hukumar zaɓe za ta yi amfani da kwana casa'in ne kacal don ta kammala wannan gagarumin aikin. ma'ana yanzu bayan an amince da wannan an gamsu sai an je ma an gudanar da zaɓe a mazaɓar ta raba eh, gardama. haka doka ta sanar. zaɓen raba gardama zan cewa wato ma'ana za ku je ku zauna kamar yadda ake yin kowane irin zaɓe in an samu mafiya rinjaye nan ne shi kenan magana ta ƙare. ba kadai ba wai mafiya rinjaye ake bukata kaɗai ba ana bukatan su zarta rabin adadin waɗanda suke cikin wannan mazaɓa Wannan tsari daga zarar an gama wannan zaɓe in an samu mafi rinjaye shi kenan dan majalisa ya zama ba dan majalisa ba kenan. Kadan aka sami ƙuri'ar waɗanda suka aminta da kiranyensa wato aka suka aka samu ƙuri'un waɗanda suka goyi bayan a cire shi daga wannan wakilci da yake a majalisar tarayya kuma yawan su ya wuce rabin adadin waɗanda suke da ƙuri'a na wannan mazaɓa ɗin to abin da kuma zaɓe za ta shine za ta za ta bada takarda a kayan a majalisar da yake wakilcin a shaida musu cewa wane da ya yake kan mukami kaza an gudanar da ƙuri'ar kiranye kuma ta tabbata jama'ar sa goyon bayanta sun janye don haka shi yanzu ba wakili ba ne sai kuma zaɓe ta sa rana wata rana daban a gudanar da zaben da za a dawo da wani wakilcin wani ba kuma shi ba. ita je majalisa kawai sanar da ita za a yi ba ta da wani mataki da za ta iya ɗauka. e to a wannan mataki idan an gabatar da zaɓe ita majalisa akan kai mata a sanar mata cewa an gudanar da zaɓen zaben kiranye akan ware kuma sannan da aka zaba aka gabatar din shi bai yi nasara ba don haka an cire shi. saboda majalisa idan ba ta da wani jak duk abin da aka faɗa shi ne ne daidai ba wani wata kuri'a da za a yi a gaban majalisa akan irin wannan. Eh, ai kurmin ba na majalisa ba ne. Kurmin na hukumar zaɓe ne ta gudanar da kiranye in ya yi nasara ba a samu in aka gudanar da zaɓe a aka gudanar da kiranye aka in shi wanda aka so a yi wa kiranyen yi nasara ba a cire shi ta hanyar kiranye ba shi kenan ba abin za a yi amma muddin ya yi rashin nasara aka sami ƙuri'ar da ta rinjayar da eh, dalilan da za ta sa a cire shi to tabbas ƙuri'a abin da za a yi shine ita kuma zaɓe a majalisa gurin da yake aiki kenan ita za a sanar a ce to daga yau in wane shi kuma majalisa shi ba dan majalisa bane sakamakon abin da aka yi na kiranye abin da za a ƙara dubawa idan aka samu aka kammala irin ko kuma za a gudanar da irin wannan zaɓe shin dan majalisar da aka amince ko kuma in ce aka kwabe zai iya sake neman tsayawa eh to ai ya shi da mazaɓarsa idan ya sake tsayawa wasu suka zaɓe shi ya kuma sami nasara wannan kuma ai ba wai wani laifi ya na ƙasa wanda ya hana shi sake sakara ba abin da ya yi shine waɗanda yake wakilta ne suka ce sun ƙosa sun gajiya da irin wakilci da yake musu da haka suka ce a cire musu shi idan arabi shi ya sake shiga zaɓe ya kuma yi nasara wannan kuma shi da mazaɓarsa. aliyu a kusa da ƙarshe shin a tarihin hukumar zaɓe gaba ɗaya da ka sani an taɓa samun ɗan majalisar da aka yi masa kirani. to ko da da yake an taɓa gudanar da shi irin wannan aiki ɗin sai dai kawai abin da za a ce shine ba a kuma sami nasarar cire wanda aka so a yau kiran ba. Za ka iya waye ne wannan abu ya so ya shafa a baya? Eh to da yake ba hurumi ne na kiran suna ba amma kai ma ka san an taɓa yin haka a jihar Plateau. A ah, ai tarihi ne kawai za a ba wa masu sauraro su fahimci halin da ake ciki ai. To akwai daidai lokacin da shi gwamna na yanzu yake shugaban majalisa in ka An yi wannan ƙurar yi amma ba ta yi nasarar cire shi ba. Ko wasu ko da yake ku dama hukuma ce waɗanda suke cewa wannan tsarin wato yana da wahalan gaske wajen kammala ko samun nasararsa. Eh to ka san abin da yake abin da yake faruwa shine ita hukuma aikin ta ta gabatar da ta gabatar da tanade kamar yadda suke a cikin kundin littafi amma komin wahalar aiki hakan nan take gudanar da shi. dubi da irin tanadin dokar da ta ba da dama da kuma yadda ake gudanar da abin. Ma'ana idan an haɗa da ƙuri'un ana buƙatar adadin waɗanda za su cire wanda yake kai ɗin ya zama sama da rabin adadin waɗanda suke da rijista a wannan yankin wato adadin sama da rabin wanda suke mazaɓar ba kawai ana dubi da yawan ƙuri'un da aka kaɗa ba ne. Kaga kenan idan har ba za a iya samun sama da rabin mutanen da suka suka yanki kati a wannan gefen su fito su ce su yau sun gaji a cire musu wane ba to wannan cirewar za ta wahala amma in aka samu sama da rabin yawan mazaɓarsa suka fito suka ce a su sun gaji da wakilcin da yake basu to shi kenan sai a cire shi kamar yadda na gani a wasu kafafen labaru kamar shi ma kansa dinon kun sanar da shi halin da ake ciki akan kujerarsa eh to daman tanadi ce yayi idan muka karɓi takardar korafi to na farko su waɗanda suka kawo takardar mukan ba su shaidar cewa eh mun karɓi takarda shi kuma wanda ake kalubalanta ake so a yau kiranye din mukan sanar masa cewa mun fa samu takarda a kanka don haka ga masaniya don ka san ga abin da ake yi in aka tashi gabatar da dukkan abubuwan da za su biyo daga tantancewa zuwa gudanar da zaben kiranye din idan ya tabbata to shi ma yana da ikon ya kawo wakilansa a dukkan matakai su sa ido akan abin da ake yi ba wai abu ne da hukumar zaɓe kaɗai za ta shiga ɗaki kai ba a'a shi ma zai kawo wakilai su ma waɗanda suka yi korafin a cire shin za su kawo wakilai duk abin da muke na tantancewa da kuma na gudanar da zaɓen duka kowanne da agent su a wurin. illa iyaka dai kawai ko da ke wannan batu ba na hukuma ba ne a siyasance wasu suna ganin ma kamar ai zuga wannan abun aka yi saboda rashin jituwa da ke tsakanin dino da gwamna ya bello na jihar kogi. to wannan mu ba mu ne za mu yi wannan magana ba su da suke can suke da irin wannan korafi su suka san me ya yi musu zafi amma abin da hukumar zaɓe take la'akari da shi shine an kawo mata takarda ana kuma son yin kiranye kuma ba mu da hurumin kore wannan takarda muddin ba wanda suka kawo takarda ne suka zo suka janye ba don haka tamkar an kawo ne illa mu tantance idan har korafin da aka kawo ya tabbata ga kai ga yin ƙuri'ar kiranye to za a yi idan ko bai kai ba to kuma zaɓe za ta sanar wanda suka kawo korafi cewa a ah, ko da muka tantance ba mu tarar dalilan ku sun kai yadda za mu biya a ah, gudanar da wannan zaben kiranye ba don haka kaga wanda suka kawo korafi sai su yi hakuri kenan idan ko suka yi nasara aka tantance aka ka duk abin da suka faɗi ya tabbata yawan adadin abin da ake bukata din ya kai a gudanar da wannan ƙuri'ar kiranye din to tabbas za a gudanar da ƙuri'ar kiranye sakamakon ta kuma ya nuni ya zama yar manuniyar waye to akwai bukatar mutane su fahimci cewa akwai bambancin zaben kiranye da kuma zaben gama gari musamman a matakin ɗan majalisa alabishi ko na tarayya ne ko na jiha idan a zaben gama gari ne abin da ake bukata shine ya samu mafi rinjayen ƙuri'un da aka jefa mafi rinjayen ƙuri'un da aka jefa idan aka sami waɗanda suka fito suka jefa kawai abin da ake bukata a samu mafi rinjayen waɗanda suka jefa ƙuri'a amma idan a zaben kiranye ne to ba ana la'akari ne da yawan eh, mafi jayen ƙuri'un waɗanda suka jefa ba ne a ana buƙatan mafi jayen ƙuri'un waɗanda suke yan wannan yankin gaba ɗaya ne waɗanda suka yi rajista ye waɗanda suka yi rajista saboda haka idan maza ba na da mutum miliyan ɗaya a zaben kiranye ana buƙatan kafin a cire shi a samar da ƙuri'un da suka yi son a cire shi su zarta ƙuri'a dubu ɗari biyar. Don ku a zaben gama gari ne idan mutum dubu ɗaya ne ma suka fito suka jefa ƙuri'a ya samu ƙuri'u mafi rinjayen dubu ɗayan to ya ci zaɓe. Wato kamar ya samu wajen ɗari shida. kenan ya ci zaɓe. Eh. To amma in a zaben kiranye ne to ana buƙatan adadin yawan mazaɓar ne gaba ɗaya sai ya samu sai an samar da sama da rabin mutanen da suke cikin wannan mazaɓar sun ce ba su son wakilcin da yake yi kana a kuma cire. To sai dai shi ma Dino Milaya ɗin wanda za a yi wannan kiranye ya shaida wa madina dauda cewa tuni garzaya kotu domin dakatar da wannan al'amari ga kuma abin da ya ce mata na ja hukumar zabe zuwa kotu yau kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne karya ne kuma gwamnan kogi shi ya sa ake wannan aukan da ake yi kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba zuwa kawai suka zauna sun samu rajistan inec sun samu mutanen sun sunan mutane kuma sun sa ah, signature da kan ka zauna suka sa mutane su gina su ba mazaɓa na ne suka wannan bomba kuma ƙarya ce kawai da aka hada kuma ba inda za ta je kuma mun riga mun lura cewa ma akwai wanda ma ba su da rai sun riga sun mutu akwai sunan su a cikin wanda suke cewa wai suna kira cewa in koma gida kuma wannan duk ƙarya ne na gwamna gwamnan kogi kuma abin da ya yasa yake wannan dan ya ga ina kira gare shi ne cewa ya biya albashi wata goma sha bakwai bai biya masu aiki albashinsu ba yan fensho sun fi shekara daya ba biya fensho a kogi ba makarantun kogi gaba daya daga university zuwa polytechnic da college of education wata biyar suna kulle likitoci a kogi ba sa aiki ba a gyara sun surutu wanda sata ba abin da ake yi kuma yana son kowa ya yi shuru in kuma na riga na lashe kogi ba zan yarda ba dole zan goyi bayan talakawa na yancin su kwatun su yancin su kuma ni ba abin da ya hada ni da gwamnan ban da cewa kawai ya bi albashin talakawa kuma ya gyara mana gari. Tun da baka samu wasiƙa daga hukumar zaɓe ba me yasa ka kai su kotu? Abin da ya na je kotu ka'ida ya nuna cewa section 36 na constitution kashi na 36 na constitution na ƙasa ya nuna cewa duk abin da za a yi a yi fiya ya kamata a bani wannan petition din da suka rubuto da kuma list din wahanda suka signature din nan sannan kuma an duba ni ma zan bari nawa a response kuma har yanzu ba mu samu wannan ba kuma na mun nuna musu cewa duk maganin ƙarya ne kuma mun nemi kotu ta dakatar da maganan sai an tabbatar da wannan. To masu aure masu iya magana sun ce idan ta bi daga daga na ƙurya kasha kashi yanzu a madadin wakilan namu na Abuja Nasir Adamu Hilkaya da Madina Dauda da ma sauran duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. kamar yadda malkaluma ke nunawa a ƙasa da shekara guda an samu fiye da tashin hankali goma sha uku a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya wato kama daga faɗan yankin ukari zuwa na ibi da lauda usa da kuma takum da kuma na baya bayanan wanda ya auku a tsanin mambila da ke da albarkatun noma da kiwo ba tun yi bane dai manazarta ke maganin akasarin tashe-tashen hankula da ake samu na da nasaba da bakar siyasar jihar baya ga batun kabilanci da sautari ma kan jawo sa rayuka da kuma dukiya kamar yadda ya auku a tashin hankalin da ya faru cikin kwanakin nan a yankin mambila inda bayanai ma ke nuna cewa da hannun wasu 'yan siyasa a yankin barista muhammad bashir bafe dan majalisar dokin jihar ne ma da ke wakiltar mazaɓar guroje ya ce wannan rikici da ya faru a yankin su wasu 'yan siyasa ne ma suka kitsa rikici tsakanin fulani da mambila suna ne aka sa amma abin da yake ƙasa ba rikicin kabilanci ba ne ba dukkan fulani ne suke fada da mambila ba kuma ba dukkan mambila ba ne suke fada da fulani akwai dan siraru dan kaɗan masu ingiza wannan fitina suna so a haddasa rudani don biyan bukatansu na siyasa amma ba wai faɗan kabilanci ba ne idan mun ce fulani ne suke faɗa da mambila ba mu yi ma fulani adalci ba idan mun ce mambila ne suke yakan fulani ba mu yi ma mambila adalci ba don ba dukansu ne suke son abin da yake faruwa ba don a cikin mambiloli akwai masu hana yan uwansu yin wannan fitina a cikin fulani akwai masu hana yan uwansu yin wannan fitina saboda haka fitina nan ba na kabilanci ba ne fitina nan na siyasa ne akwai wasu yan kalilan. wanda suke janyewa gefe su kunna wutan e, siyasa a rigan kabilanci damuwan din a ƙauyuka ne ake yi za a je rugan fulani a ƙona mishi rugan shi a kwashe kayan shi a sace shanu a sare a kashe wasu shanun din wani abu ya faru a gari kaza yan gari kaza su kama ba hankali a ciki ya kamata idan abu ya tashi kowa ya dawo cikin hankalinsa mu gane me manufan wannan in an yi shi ma wani riba za a samu wasu ne dan kalilan buhari ya ce zai yi eh, dam dewa hydroelectric dam nan suna gani idan an bari buhari ne ya yi a ci baya ne a wajensu da jam'iyyansu a duk lokacin da rikici yawa a waje to fa da za a samu ci baya batun da mr gyamfan wani asalin jihar plateau wanda a baya ita ma ta yi fama da irin wannan tashe-tashe hankula ke fa ganin lokaci yayi da 'yan taraba za su yi karatun ta natsu. kamar mu a plato an yi rikice-rikice har ba a san za a yi sanyi abu zai sanyi ba amma mun gode ma allah domin wanda suka an kawo su su kwanta da tashi hankali sun yi kokarin su sun nuna cewa ba a ransu da bin bayan wane ko bayan wancan in za a samu irin wannan a taraba na ba da gaskiya cewa duk wanda ya yi laifi a hukunta shi yadda ya kamata kuma wanda an same shi da eh, laifi kuma ba za a bar shi ba a kama a kulle a tsare shi domin ya zama kamar darasi ma wurinsu dalilin haka ne na so a mutane taraba ba riban da za a samu kai ba a riba da fada maimakon haka ana samun Eh, koma baya ba za a ci gaba ba kuma abin da ya faru a mambila na abin tausayi ne kuma zai hana mutane ma zuwa ta wuraren domin hanyar ma hanya ɗaya ne kuma in ka ce zaka jirgin ka eh, sorata ka ce ko za a tare ka hanya kamar gyanfan shi ma wani manazarci kan dabarun wanzar da zaman lafiya ya ko musa na mako ganin da yawon wasu shugabannin al'umma na taraba batun da ko yace dole gwamnatin tarayya ta shigo na kafa kwamitin bincike tare ma da hukunta duk wani da ke da hannu. kuma gwamnati ya kamata ta ke kiro kamar taraba na ya kamata a kafa kwamiti ko panel of inquiry ba ma na state gwamnati har ma na gwamnatin tarayya ta zo ta zanna kowa ya fito ya faɗi menene matsala don ya abubuwan nan ke faruwa ya nuna kawai kamar wasu ne kawai suke so su nuna cewa kawai ba za a zanna lafiya ba in ba an yi abin da suke so a yi ba ko in ba an bi hanyar da suke so a bi to dole ne a ɗau matakai. sau tari ma akan zargi jami'an tsaro da nuna bangaranci ko kuma wariya yayin da aka tura su shiga tsakani batun da korundun 'yan sannan jihar ke musantawa asp david misal wanda ke zama kakakin na 'yan sannan jihar ya ce su fa kullum burin su ma shine shiga tsakani ba nuna wariya ba to amma ya ce jama'a ne ma ba sa ba da haɗin kai inda kuwa ya bada misali da rikicin mambila eh, wato dalili kuwa da wannan rikicin har yanzu ya kishi ya kishin yawa za mu iya cewa rashin akuri ne da kuma fahimtar juna a tsakanin waɗannan mutanen da suna kai eh, ruwa rana domin kaga duk mu yan sanda muna kan kokori mun shiga tsakani mun kira shugabaninsu mun shaida musu cewa zaman tare da kuma kwanciyar hankali shine abu wanda ya fi kyau a tsakaninsu. Jihar Taraba jiha ce ma da ke da kabilu fiye da kowace jiha a Najeriya wanda kuma akan ma samu mabiya addinai daban-daban a gida ɗaya hakanan kuma kamar sauran joyi matasan jihar na ma fama da rashin aikin yi batun da ko wani shugaban kabilar jukun mr benjamin bako ke magani dole ne gwamnatin jihar ta tashi tsaye don in ka lura kusan shekara biyu yanzu ba abin da za a nuna yanzu a kasa cewa ainihin eh, gwamnati ta ta sama al'umma da za su yi tinkaho da shi su ce yes wannan ga abin da gwamnati ya yi mana a gefen eh, biyan albashi an gagara biya a gefen dokan ma'aikaci an gagara lura da ma ana koran mutane a wurin fannin eh, noma kuma ba wani tsari musamman hakan da yake kasan da za a ce gashi nan abin da gwamnati ta sa gaba na cin gaban manomai ko ainihin matasa su samu aiki. Mr. Benjamin Bako kenan da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin al'umman jikuma a Najeriya kuma fata ma dai ne Allah sa ake kai zuciya nesa Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.